Yoshuwa Sura ashirin da ɗaya Garuruwa domin lawuyawa. To, a lokacin sai shugabannin iyalan lawuyawa suka je wurin Eliyazar, frist Yoshuwa ɗan Nun da kuma shugabannin sauran iyalan kabilu na Isra'ila a Shilo cikin Kan'ana, suka ce musu, Ubangiji ya yi umarni ta wurin Musa cewa, A ba mu garuruwan da za mu zauna a ciki. da wurin kiwo mai kyau don dabbobinmu, saboda haka, kamar yadda Ubangiji ya umarta, sai Isra'ilawa suka ba wa Lawiyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwo daga cikin gādonsu. Ƙuri'a ta farko ta fāɗa a kan ko hatawa bisa ga iyalansu, sai aka ba wa Lawiyawa waɗanda suke ’yan zuriyar Haruna, firist, garuruwa goma sha uku daga kabilan Yahuda, Simeon. da Benyamin, sauran Kohatawan kuma aka ba su garuruwa goma daga iyalan kabilar Efraim, Dan da kuma rabi kabilar Manasse, aka kuma ba wa zuriyar Gershon garuruwa goma sha uku daga iyalan kabilar Isakar, Asher, Naftali da kuma rabin kabilar Manasse a Bashan, aka ba zuriyar Merari bisa ga iyalansu garuruwa goma sha biyu. daga kabilan Ruben, Gad da Zabalun, Haka Isra'ilawa suka ba wa Lawiyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwo masu kyau, yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Daga kabilan Yahuda da Simeon ne aka ba su waɗannan garuruwan da aka ambata, ga garuruwan da aka ba wa zuriyar Haruna, waɗanda suke daga iyalan Kohatawa na Lawiyawa domin ƙuri'a ta farko ta fāɗa a kansu, an ba su Kiriyat Arba, wato, Hebron, da wurin kiwon da yake kewaye da ƙasar kan tudu ta Yahuda, Arba shi ne kakan Anak, amma sai aka ba Kaleb ɗan ne filayen da kuma ƙauyukan da suke kewaye da birnin su zama nasa, sai aka ba zuriyar Haruna, firist, ƙasar Hebron, garin masu neman mafaka. don sun yi kisa da Libna, da yatir da Ashtemowa da Holan da Debir, da Ayin, da yukta da kuma Bet Shemesh tare da wuraren kiwonsu, garuruwa tara kenan daga kabilun nan biyu, Yahuda da Simeon. Daga kabilar Benyamin kuwa aka ba su Gibeon, Geba, Anatot. da Almon, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu ke nan, duka duka garuruwan firistoci, zuriyar Haruna, su goma sha uku ne, tare da wuraren kiwonsu, aka kuma ba wa sauran Kohatawa, iyalan lawuyawa garuruwa daga kabilar Efraim, a ƙasar kan tudu ta Efraim, aka ba su Shekem, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, da Gezer. Kibzayim da Bet Horon tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu ke nan, haka kuma da kabilar Dan aka ba su Elteke, Gibbeton, Ayalon da Gat tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu ke nan, daga rabin kabilar Manasse kuwa aka ba su Ta'anak da Gat tare da wuraren kiwonsu, garuruwa biyu ke nan, dukan garuruwan nan goma. tare da wuraren kiwonsu ne aka ba sauran iyalan Kohatawa, aka ba wa zuriyar Geshon, waɗanda suke Lawiyawa rabo, daga rabin kabilar Manasse, Golan a cikin Bashan, gari masu neman mafaka don sun yi kisa, da Beshtera tare da wuraren kiwonsu, garuruwa biyu kenan. Daga kabilar Isakar kuma aka ba su Kishiyon da Berat. Yarmut da En Gannim, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. daga kabilar Ashir kuwa aka ba su Mishal, Abdon, Helkat da Rehob, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. daga kabilar Naftali kuma aka ba su Kedesh a cikin Galili, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, Hamandor da kuma Kartan, tare da wuraren kiwonsu. garuruwa uku ke nan, duka duka garuruwan da iyalan Gershonawa goma sha uku ne tare da wuraren kiwonsu, aka ba wa iyalan Merari sauran Lawiyawa garuruwa daga kabilar Zabulun, wato, Yokneyam, Karta, Dimna da kuma Nahalal, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. daga kabilar Ruben kuma aka ba su Bezer, yahaza Kedemot da kuma Mefa'at, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu ke nan, daga kabilar Gad kuwa aka ba su Ramot Gileyad, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, Mahanayim, Heshbon da kuma Yazer, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu ke nan, duka duka garuruwan da aka ba iyalan mutanen Merari, waɗanda su ne sauran Lawiyawa, garuruwa goma sha biyu ne. Jimillar birane da wurarensu na kiwo da aka ba Lawiyawa daga cikin mallakar jama'ar Isra'ila guda arba'in da takwas ne, dukan garuruwan nan kowannensu yana kewaye da wurin kiwo, Ubangiji kuwa ya ba Isra'ilawa dukan ƙasar da ya yi wa kakanninsu alkawari, suka kuwa mallake ta, suka zauna a cikinta, Ubangiji ya ba su hutawa a kowane gefe, kamar yadda ya yi wa kakanninsu alkawari. ba ko ɗaya daga cikin abokan gābansu da ya iya cinsu da yaƙi, Ubangiji kuwa ya cika kowane alkawarin alherin da ya yi wa mutanen Isra'ila.